sauya sabon salon sakin fayafayen bidiyo masu ɗauke da waɗanda aka yi garkuwa da su biyo bayan harin jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna dai ya da hankalin 'yan uwa da abokan arzikin waɗanda aka sace har ma wasu daga cikinsu sun baiwa gwamnati wa'adin sa'o'i saba'in da biyu da ta ɗauki matakin karɓo musu yan uwa. Akwai ƙanina Hassan, akwai matan shi yau kwana goma sha biyar wanda tun daga lokacin da ah, abin da ya faru dukkan mu babu wanda yake bacci ba wanda yake cikin hayyacin shi mutanen nan sun fito ƙarara sun faɗi sun ce suna da abin da suke so gwamnati ta yi. To muna fata gwamnati za ta fito cikin 'yan ayoyin nan da muka bada lallai lallai ta yi buɗe hanyar sadarwa ah, na sasantawa da mutanen nan don a tsakani ga Allah akwai yara ƙanana 'yan shekara uku hudu akwai iyaye 'yan shekara tamanin akwai mata mai ciki akwai masu ciwo daban-daban ana ɗaukar lokaci suna ƙara shiga cikin hatsari don Allah muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana ku ji tausayin mu gaba daya Najeriya ita ce garin mu ita ce gidan ku ji tausayin mu 15 days a daji baka san me suke ci ba baka san me suke kwana da shi ba yara kanana da manya ba ma bacci ba ma cin abinci we can't even go to work dan Allah muna roƙon gwamnati ta taimaka mana tunda sun ce su da want to speak with the government dama dai gwamnan jihar kaduna malam nasiru amir fa'i ya ruga fadin shugaban kasa game da wannan matsala ta tsaro kuma tun a wancan lokaci ya nuna cewa akwai yiwuwar waɗannan 'yan bindiga za su so ne su tattauna da gwamnati kai tsaye. Wayannan ba barayin garkuwa da mutane ba ne wanda aka saba da su wayannan 'yan Boko Haram ne suka haɗa hannu da barayin aka yi wannan aikin. A tunanin mu kila gwamnati za su ce ta biya diya ba wai su kira a iyalan mutane ba mu gwamnatin jihar kaduna ba ma biyan diya kuma ba za mu biya ba mu a ganin mu gwamnati kullum tana sa rayukan ɗan adam so idan ba an samu an fitar da wa'annan mutane da aka yi garkuwa da su ba man tsammanin sojojin sama da na ƙasa za su ɗauki wasu matakai ba. Maganar tattaunawa ko kuma sulhu da 'yan bindiga dai na cikin abubuwan da wasu ke ta kwadaitarwa. kuma Dr. Ahmad Abakar Mahmud Gumi ya ce ita ce babban mafita. musibar nan ma kun min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer wannan musibar nan fa mutane ne suka jawo kansu jirin fasikancin da ake rashin gaskiya da ake yi ya Allah ba zai jarabe mu da irin wannan ba Yan ƙananan yara sun shiga suna kashe mutane kuma suna kabbara kana nan akan ka na cewa ya kamata abu waɗannan makiyaya don a samu fahimtar juna tsakaninsu da gwamnati ai karshen ta dole sai an yi haka dole sai an yi haka domin ko dai su kashe ko a kashe to za mu ci gaba da zubar da jini kuma kowa wanda ya san bafula ce dama kana iya zama da shi akwai kunya duk yadda ya zama tsageren tsageranci yana jin kunyan wani za mu iya bi a kewaye da su a ba su abin da ya kamata a yi musu yanzu dai kusan fayafayen bidiyo uku kenan yan bindigan da suka kai hari ga jirgin kasan suka fitar kuma a cikin waɗannan fayafaye ne suke jaddada cewa gwamnati ta san abin da suke nema isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya